waccan kuma ta ɗan kakkaɓa amma sai dai waccan ta wannan quality daɗewa a wajen shara wanda suka sani kuma mata mafi an za kai amarya wannan ake saya mata wannan mai kwalliyan amarya ake kaiwa to shi wannan kwalliyan da shi yake tsira ko kuma kuke yi a wannan mu muke tirawa mu muke sai mu sai itace mu sa garwa mu dafa mu tsoma a ciki mu dafa idan yi kwalliya amare dan amare su gani su kai musu daki muke musu wannan kwalliyan